يومنا دارن شيدا دوتن رمضان هجراء من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقودا دقاري هدودا أربعين دا نوبتشي قبل كراتم ما التاثن كتاب أصول السنة ما الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن سعيد بن محمد بن أبي زمنين رحمه الله واندوان الشيني الدرس الرابع كما المجلس الرابع وتزمم وانديك نهدو cikin shi wannan littafi wanda yake ma'abocin albaraka malam yana mana bayani game da batu na fata da kuma roƙo da yake yi na neman tsari kan cewa Allah ya kare shi daga bin abin da yake na son zuciya kuma Allah ya tsare shi daga aikata wato ainihin aiki wanda yake ba karfafe ba sannan kuma yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya kare shi da samun tabbaci game da dukkan abin da ya zo daga Allah ya zo kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma da neman taimakon Allah wajen bin tafarki hanya ta muminai waɗanda suke na farko a nan yana nuni zuwa ga ababai guda biyu abu na farko shine al-ikhlasu abu na biyu kuma shine al-mutaba'a a cewarsa da yayi yana neman tsari daga Allah subhanahu wata'ala na ya kare shi daga san rai san zuciya mai batarwa wannan yana neman kariya daga Allah wajen afkawa cikin abin da yake na bidiyar wato kenan Allah ya bashi iko ya datar da shi da almutaba'a bibiya koyi da tafarkin annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa dai kuma Allah ya tsare shi daga aiki wanda yake ba karɓaɓɓe ba tunan kuma yana nuni zuwa ga al-ikhlas wato shine yin abu domin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ababen guda biyu su ne ginshiki da kowane aiki al'ikhilas da mutaba shi yasa alfukaha suke da ƙa'ida fiƙihiyya cewa a shari'atu mabniyatun ala aslain kuma al'ikhilasu wal mutaba wato shari'a ta musulunci dukkan wani aiki wanda za ka aikata da sunan addini wato ya ginu ne kan wasu ginshikai guda biyu su ne al'ikhilas ya zama na aikin kayi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ce man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan saliha wala yi shirik yushrik bi'ibadati rabbih ahada kuma hadisi cikin sayi muslim da manubin ibn majah fi kitabin suhut حدثنا أبي هريرة رضي الله عنه مزدان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيشيوا الله يأتي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا الشركاء معي فيه غيري تركته وشركه رواية كنز من ماذا في كتاب الزهد فهو للذي أشرك وأنا منه بريء wato na barranta da dukkan aikin da aka yi ba dan ni ba inda Allah subhanahu wa ta'ala to dole sai an samu al-ikhlas abu na biyu kuma shine al-mutaba'a ya zanto aikin an gina shi bisa koyarwa bisa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tunda hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sahihin bukhari da sahihin muslim cewa man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu a wata ruwaya ta al-imam muslim cikin sahihin muslim wanda ya kadaita da ita banda al-imam bukhari da lafazin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu dukkan wanda ya aikata wani aiki wanda ya zanto babu umarninmu a kan aikin ta fuskar shari'a ta wani aikin abin nayarwa ma'abocinsa ne abin nake Allah ba zai karɓa ba to kaga magana da yi neman tsarin Allah daga son zuciya son zuciya shine mai tushe na bidiya an gane ba sannan neman tsarin Allah daga yin aikin da yake ba karɓaɓɓe ba tushe na aiki zanto ba karɓe ba shine mai adamul ikhlas ya zanto an yi shi ba dan Allah ba subhanahu wata'ala kuma ba bisa karantarwar annai muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi sallam ta sai kuma ya roƙi al'awun taimako daga Allah domin nuni kan cewa waɗannan ababen duk ba za su yi ba ba za su samu ba ba za su tabbata ba dole sai an samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya zama dole tilas mutum ya zanto yana komawa zuwa ga Allah wajen roƙon Allah ɗin na Allah ya taimake shi wajen tabbatuwa kan dukkan abin da zai aikata ya zanto bisa karantarwa annai Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam kuma ya zanto zai yi abin domin Allah subhanahu wa ta'ala domin hakan yana nuna wa bawa cewa shi ba komai ne yayin da ya zanto ya koma ga Allah yana neman taimakon Allah wanda yana nuna wa bawa cewa shi ba komai ne ƙasƙantacce ne maganar ji da kai da isa wannan batun ya riga ya kawo to sai zanto bawa ya samu taimakon Allah subhanahu wataala shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah cikin littafinsa sa madarij salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake cewa fadin Allah subhanahu wataala da Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyaka na'budu kai kadai Allah muke bautatawa wa iyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka yace naji malami na yana nufin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah yana cewa fadin iyaka na'budu to wannan yana tunkuɗe wato ainihin riya yana tun tunkuɗe riya yayin da kace Allah kai kadai nake bautatawa ka ka kore ne tare ne wani sa cikin wannan bauta ka hukunta ne kaɗai ta Allah da aikinka ba tare da ka sanya musu abokin tarayya ba yace wa iyyaka nasta'in kai kadai nake neman taimakonka yace wannan kuma yana tunkule girma kai domin yayin da kace Allah ina neman taimakonka da agajinka da agajinka tallafinka ta wannan ka tsage kamar komai ba ka rifina ka kaskantar da kai din ka koma ga Allah subhanahu ta'ala. an gane ba to shi ne. sannan sai biyo baya da bayanin yadda wasu daga cikin yan uwa suka tambaye shi suka nemi ya rubuta littafi wanda ya kunshi bayanin matafiya ƙudiri na abin da ya shafi ahalus sunna wal jama'a wannan kaga sai yake nuni game da kwaɗayin magabata da kuma dajirce wasu da ƙoƙarin fahimta wato ainihin abin da yake da daidai kuma sannan sai yake nuna mana cewa magabata da yayin da lamari ya zo musu wanda suka sami matsala a kai ba su gane ba to malamai suke komawa malamai suke komawa sai su yi musu ainihin ah, bayani kan abin da ya shafi lamura na ainihin addininsu da kuma matafiya ta abin da ya shafi wato ainihin addini sannan kuma a ciki ya bayyana mana a wajabcin mutum ya yi tambaya game da abin da bai sani ba cikin addininsa babu uzuri babu uzuri na cewa ni kasancewa ta jahili da haka zan takaitu a kan haka ba zan yi tambaya ba zan bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala kan jahilci a wannan ba uzuri ba wajibi ne mutum ya yi tambaya ya nemi ilimi yayin da zai aikata aiki na ibada yayin da zai bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ce wala taqafu ma laysa laka bi ilm inna sama والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سياسة الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله آه، تكن كتاب الأخضري لكتوى ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه بيها لتا قشي متمند يكي متاكين نجرمه na balaga ta yadda nauye-nauyen shari'a za su hau kansa ya aikata wani aiki na addini har sai ya sani hukuncin Allah cikin wannan aiki ne wani abu ne wanda yake wajibi abu ne wanda yake dole da naka sai karo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cewa fasa'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi ma abota sanin alqur'ani ma'abuta sanin sunna ga abin da ya shafi al'amura na addini ku tambaye su cikin al'amuranku na addini in tula ta alamun idan kun zanto ku ba ku sani ba ku da wannan aya ta zo a surori guda biyu cikin Qur'ani ta zo cikin suratul Nahl wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun kuma ta zo cikin suratul anbiya cewa wa ma arsalna qabalaka anan babu min din illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu to wannan dan uwa Abdul Majid daga Nijar da yake tambaya cewa ya ji nayi bayani game da abin da ya shafi al-ittiba' da kuma at-taqlid to kenan shi a taqalid haramun ne baya halatta ko kuma yaya abin yake a yanda abin yake shine idan aka ce al-ittiba' shine bin abin da yake kan dalilai kan nassosi tabbatattu ba wai ka bi mutum ba shi a karan kansa ka shi ne saboda dacewarsa da abin da yake wato ainihin na dalilai na gaskiya ta wani sai a ce musamman musulmi ba an gane ba idan aka ce a takali da kuma shi ne kaba abu ba tare da ainihin dalili ba daukan magana ka tafi akanta ba tare da dalili ba to na shi ake cewa at-taqlid da haka shi at-taqlid yana halatta amma ga wanda yake al'amiyu ga magari wanda yake ba shi da wani abu na ilimi to anan zai yi iya taqlidi ga malamin da ya yadda da shi in ya ba shi fatawa cewa hukuncin kaza kaza ne to anan sai ya bi daga cikin ababen da suke nuni akan haka wannan aya wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta ilimi idan kun zanto ku ba ku da sani to abinda suka gaya muku sai ku yi aiki da shi kasancewar ku ba ku da ilimin da za ku iya gano dalili akan kaza dalili akan kaza matsayin kaza saboda ainihin dalili kaza ne to sai ku ishi ku wadatu da abin da malamai suka ainihin gaya mu to anan ko a takalid ya halata gare shi yasa daman shi al-muqallid bai daga cikin malamai kamar yadda ibnu abdul bar an-namari abu umar rahimahullah ya ambata a littafinsa jami'i bayanin ilmi wa fadli kan cewa shi al-muqallid laysa ma'dudan min ahli al-ilm bai zanto abin kidayawa ba abin lissafawa cikin wato ainihin ma'abuta ilimi da haka ana yi ne bisa wato ainihin larura min babi larura shi yasa shi a shukani rahimahullah a littafinsa mai suna adabu talab wa muntaha al da kuma littafinsa irshad al wanda ya rubuta shi kan abin da ya shafi usul tafi. yake cewa duk mutumin ma da yake da jari na rarauci, wanda zai iya karanta littafin Allah ya fahimta ya iya karanta hadisan manzo Allah ya ganewa to wannan shi takalidi ya fada a kansa eh ya fada a kansa da duk da yake maganar wannan shi a shukani tana da dan wato ainihin buɗe kofa sosai cikin abubuwa ne amma dai nuni akan cewa shi at taqlid wato ainihi yakan kasancewa ne ga wanda ba shi da dama ba shi da iko na matakin da zai iya kallon dalilai ya iya fitar da hukuncin kaza kaza ne abu kaza kaza ne to wannan sai ya iya bin abin da malamai suka ce daga cikin dalili akan halaccin haka shine wannan aya ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun an gane to wannan shine bayanin shi at-taqalid da kuma al-ittiba shi yasa a waccan aya da kake magana akai kai wanda muka ambata ajiya jiya wajen batun shi annabi yaqub na ce annabi yusuf wattaba'tu millata abaiya ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay dalika min fadlillahi alaina wa alannas kaga cewa wata ba'at wato nabi bi millata addinin iyayena ibrahim kakansa annabi ibrahim na sama wa ishaq da kuma kakansa na ƙasa wa yaqub da kuma babansa an gane ba to ashe kaga wannan yana nuni akan cewa idan ka bi hanyar iyaye inda iyayen suna kan turba ta gaskiya ka a kan abin da ka tadda iyayenka suna yi matukar abu ne na daidai to wannan abin yabo ne ba abin zargi ba abin yabo ne ba abin zargi ba a inda yake matsayin abin zargi shine zanto iyayen naka suna kan bata suna kan abin da yake ba daidai ba to sai zanto ka bi su akan wannan tsarin to wannan shi ne abin zargi kuma shine abin aibatawa kuma shine abin da yake mummuna wanda ba a yadda da shi ba to shine kuma fuskar zargin da Allah ya yi wa su kafirai da batattu gane ba ce wasu mu samu iyayenmu akan haka da haka mu ma akan wannan tsarin zamu ainihin kasance akan wannan tsarin zamu kasance saboda ka za mu yi kamar yadda iyayenmu suke kasancewa Allah ce wa ila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun idan an ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar zuwa ga manzon Allah ya karantar da ku sunna sai ce a abinda muka samu iyayenmu kai ya ishe mu eh mu akan sa zamu tafi to iyayen nasu da sun zanto ba sa sanin ko da sun zanto ba sa bisa shirya haka wa idza qila hum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna a aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun daga suratul baqara la ya'qilun shay'an koda iyayen ba sa hankaltar abubuwa haka wajda illa muttabi'u ma anzala Allah قالوا بل ma ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير da mun su ne guda uku an gane ba to wannan shine abin zargi kuma shine abin aiwatawa amma idan iyaye sun zanto akan shiriya sai ka bi su to wannan an yabo ne an annabi yusuf yace wattaba'tu millata iya ibrahima wa isihaka wa yakub ma kana lana an nushrika billahi min shay kaga anan sai bai na cewa iyayen nasa akan mai kadai ta Allah suke akan at-tauhid la ala shirk an gane to wannan shi ne shi ne fasalu ahli dhikri in kuntu la ta'lamu sannan kuma duri akan cewa abin da yake wajibi kan dukkan wanda bai sani ba shi da man yayi tambaya ya zo hadisi cikin eh, sunani abi dawud da sunan bin majah yadda yake yana da rauni amma idan aka tattara hanyoyinsa zai iya zama hadisi hasan da majamu'i turkutu ya zo ta hanyar hadisin abdullahi bin abbas da kuma jabir bin abdullahi al-ansari رضي الله عن الصحابة أجمعين صحبت كي تفيا هناك علاقة سنين مثلا ɗaya daga cikinsu yana da rauni a kan kuma suka samu wuri suka kwanta saboda haka sai janaba ta same sai yake tambaya su ragowar abokan tafiyarsa shin uh, akwai wani abu na rangwame ne daga yanayin sanyi da ake ciki kenan ko na iya yin mu sai suka ce a ina ai ba za mu samu ko na mazarar gudu ba tunda akwai ruwa kenan to saboda imanin sahabbai da tsayi wasu kan abin da ke na gaskiya da ni wuya zuwa ga hukuncin Allah subhanahu wataala nan da nan sai ya amfani da wannan ruwan wannan sai zama sababi na rasuwarsa yayin da suka dawo sai suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin da kuma Allah ce kataluhu qatalahumullah sun yi aika-aika Allah wajen wannan aika-aikan da suka yi ta kasance sun zama sababin kisansa mutuwarsa sai ce ala sa'alu izilam ya'alam fa inna ma shifa'ul su'al me yasa to ba su yi tambaya ba lokacin da ba sani ba ai warakar jahilci shine as-su'al wato ainihin tambaya domin shi jahilci da unni cuta ne maganinsa kuma shi ne tambaya ka tambayi wanda suke ma'abuta abu shi yasa ibn qayyim cikin annuniya rahimahullah yake cewa wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan نسم من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم عقباني shi jahilci cuta ne kuma cutar mai kisa warakar wannan cutar al'amura ne guda biyu wanda suna haɗuwa da juna imma dai nasti daga littafin Allah ko daga sunnar manzon Allah suwa likitan da zai baka wannan magani ka samu waraka shine malami wanda yake na Allah wanda zai dora ka akan turba akan hanyar da za ta sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala muna ganewa da kyau wannan shi ne mana ce wa kazalika kuma kamar haka la uzura babu wani uzuri li alimin ga malami fi kitimani ma yus'alu anhu cikin boye abinda ake tambayarsa game da shi wanda ya shafa addini mimma fihi kitabun daga abinda yake a cikinsa kitabun akwai bayani na littafin Allah wanda yake mafiqun mai furtawa au sunnatun qa'imatun ko kuma akwai wata sunna tabbatacciya ta manzo sunan da take tsaye amman jahaluhu ga wanda yake jahiltar shi wannan abin da yake tambaya a kansa don ya san hukuncinsa to babu uzuri ga malami da ya san hukuncin wannan cikin littafin Allah ko cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zanto ya yi shiru bai ba da amsa ba wannan a baya halatta babu zuri a wannan yayin da ya kasance abinda ake tambaya a kai abu ne wanda ya shahu bayanin alhalal wal haram bayanin abinda yake halal da bayanin abin da yake haramun abin da ya shawo bayanin wato ainihin hukunce-hukunce na abin da ya shafi addini wanda in mutum bai san su ba addinin ba zai tsari ba abin da ya aikata na bauta na ibada ga Allah subhanahu wata'ala wannan abin da zai karɓo ba sannan kuma da ababen da ya zamana rashin sanin su to akwai ɓarna a ciki Saninsu su shine maslaha shine gyara rashin sanin su mafsada ne irin waɗannan ababen idan an tambayi malami kuma ya sani to wajibi ne ya yi ba yani a kansu eh, amma idan ya zamana ababe ne wanda ba su kyahu bayanin alhalal wal haram ba ba shi bayanin abin da yake haramun da abin da yake halal ba da sahu yanin abin da yake wajibai ba na addini wanda in ba san su ba addini ba zai tsayi ba sannan kuma cike rashin sanin su babu wani abu na cutuwa da za ka samu sannan cikin bayyana su za a iya yiwuwar a sami mai mafsada barna to irin wannan su mutum zai iya koyewa mutum zai koye babu laifi a kawo shi yasa za mu ga al'imamun bukhari rahimahullah ya kulla babi a littafinsa na sahihul bukhari a cikin kitabul ilm ya kirawo babin da suna cewa babin man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata al'ula yafhamu aw kama qala rahimahullah babin da yake bayani game da wanda ya keɓance wasu mutane da ilimi banda wasu domin gudun kada waɗanda ba a ba a ba su wannan ilimin ba idan aka ba su ya zanto kuma ba su fahimce shi a daidai ba barna sai ta abu barna sai ta abu kaga sai asar na ali bin abi talib yazo wanda yana cikin sai bukhari da yake cewa ka zantar da mutane da abin da za su iya ganewa gane ba shin kana so a kare ta Allah da manzon sa ne saboda ka in za ku zantar da mutane ku zantar da su abin da za su iya ganewa su, za ta iya riska su iya ganewa su fahimta shi kuna so a ta Allah da manzonsa haka kuke so to kaga wannan nuni ne akan batun wani ilimin za a iya ɓoye shi ga mutane idan ya zama na bayyana shi zai haifar da ɓarna kuma haka abdullahi bin mas'ud radiyallahu an shi ma faɗa kamar yadda yake cikin muqaddimati sahihi muslim da yake cewa ba za ka zantar da mutane wani abu na hadisi ba wanda kwakwalansu hankulansu ba za su iya riskar wannan abin ba ba ce sai ya zama fitina ga shashinsu to irin wannan sai a ɓoye shi ya sa hadisi mu'ad bin jabal wanda yake cikin sayi bukhari da sayi muslim wata rana ya ce ina goye a bayan manzan sulam a kan jaki ah, sai manzo Allah ce ka san me haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah kace ba sani ba a ƙarshe sai manzo Allah ce haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi ne su bota ta masa kasu taron ya shi da wani abokin tarayya sannan haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah shine Allah ba zai azamtar da duka wanda bai shirka da shi sai mu'azu bin jabal radiyallahu anhu ya ce ya rasu da zan iya labarta wa mutane sai manzo Allah ce karka ba su labari domin idan ka ba su labari to fa sai su dogara kan ababen da suke na wajibai kadai da kuma batun wannan falla sai kuma a bar ayyuka na alkhairi kuma a shiga tun ayyuka marasa kyau ganin cewa tun da ba shirka aka yi ba ai za a shiga aljanna kaga barna sai ta sai ta da haka mu'ad bin jabal bai faɗi wannan hadisin ba sai a ƙarshen rayuwarsa ta'assuma tsoron kada ya fada cikin laifin ɓoye ilimi lokacin ya zama na mutane za su iya gane mai ake nufi kuma wannan shi ma ya faru da abi hurairu radiyallahu an yana cikin sayi muslim shi ma manzo Allah ya gaya masa kwatankwacin magana irin wannan zai tafi mutane bishara sai ya gaba da umar bin khattab radiyallahu anhu umar yake tambayar sa sai yake ai gashi gashi sai yake a tarka ga mutane karshe sai suka koma wajen manzan sulam sai manzan Allah ya gobe bayan magana shi umar bin khattab radiyallahu anhu kaga wannan mai khaufan minal fitnati wal mafsadati wato tsoron fitna da za ta afku da kuma ainihin ne mafsada an gane ba shi yasa abi huraira radiyallahu an kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari a dai cikin kitab al-ilm yake cewa na haddace jakunkuna uku wannan a cikin musnadin imani ahmad bin hanbal a kuma cikin sahih al-bukhari guda biyu yace na saki daya amma ɗaya inda zan saki abin da yake ciki to da an yanke mu wannan wuyar nan to da hadisin suka kunshi bayanin sifofin eh, wasu shugabanni azzalumi wanda za su yi barna a ban kasa saboda ka idan yi zo yana faɗin waɗannan hadisan zai zama na kai tsaye za ka ci su wane ne ake magana a kansu to wannan zai iya barayuwa kuma zuwa ga samuwar barna domin ganin cewa abubuwa za su bayyana su ainihin fito ne kuma saboda ba wai hadisai bane wanda suke rashin sanin su zai iya cutar da mutum ta wani abu daga cikin al'amura na addininsa eh, jahilta su zai zai maka barna cikin addinin ka wanda wanda shi yasa abin hurai radiyallahu an bai bayyana su ba a wannan lokacin da yake wannan magana din radiyallahu an a ruwaya cikin musnadin imami a bin hanbal sai ce guda uku an gane ba to shi al-hafiz cikin uh, fatahilbari bari ibn hajar al-asqalani rahimahullah da ya zo bayanin wannan magana ta abi hurairah radiyallahu an sai yake cewa wacce ruwayar da aka ce uku to dai wannan biyan da ya ambata a nan su ake nufi ma'ana ya bayar da kaso daya wanda wannan kaso dayan shine daidai da kaso biyu da ya zo a wacce ruwaya cikin musulmanin imami ahmad da hanbal ɗaya eh, ka san kuma to yana nan tare da shi an gane ba bai faɗe shi ga kowa ba to ta wannan fuska babu laifin mutum zai iya taskace wato ainihin wani abu na abin da yake ilimi mun fahimci wannan da kyau wannan kenan amma in ba haka ba boye ilimi din? ilimin da yake wajibi ne mutane su san shi to wannan haramun ne shi yasa shi da kansa abi hurairah radiyallahu an kamar da yake cikin sahih bukhari yake cewa ba dan aya da take cikin littafin Allah ba ko take cikin eh, suratul baqara cewa innal ladina yaktubuna ma anzalna من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله إليه لن لو سكي قوي أبن الله يسوك أنه يتوجد الشريعة بايان الله يرجع يا بينا شيء متاني كلا كلا دكي دكي تفسك التور وحي وإنما صورنا سفر الله ينادي من المسوى البركة معنى الله ينادي سنتد السودة جلال المسوى masu tsinuwa kuma su wasu na tsine ka wannan kaga ɓoye ilimin da yake wajibi a bayyana shiga al'umma an gane ba yace to in banda wannan aya da kuma ayar idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ga sai zama ayoyi biyu kenan to da ba zan furta wani abu na hadisi ba a shi yasa hadisi ya zo cikin sunani abi da jami'in Tirmizi, da sunan bin da musnadin al-imam hanbal wanda hadisi ne sahih ne majmu'i turuqihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm al-qiyamah bi lijani min Allah dukkan wanda aka tambaye shi game da wani abu na ilimi sai ya koyi ilimin da yake dole al'umma ta san shi eh, wanda rashin bayar da shi barna ne to za a sanya maka linzami na wuta inda annabi Allah sarsu a shi yasa as-suyuti Abdurrahman wanda abin nan as-suyuti gane ba Abdurrahman ne sunan sa ko Abubakar eh Abdurrahman sai da mu ibn Abi Bakr as-Suyuti an gane ba a littafinsa al'itikan fi olumin ƙoran ƙarshe-ƙarshen littafin yana bayanin yadda hassada ta yi yawa a lokacinsa wanda shekara fata ya daga duniya 911 daga duniya ya ce hassada ta bayyana a wannan lokaci mahassada sun yi yawa ya ce in ban da wannan hadisin na manzara sulam cewa wanda ya koyi wani abu na ilimi yake da ba zan yi wannan rubutun ba saboda tsabagen hasara cikin zukatun mutane to haka za mu ga abubakar ibn arabi shi ma a mukaddimar littafinsa arotul ahawali wanda shah ne na jami'ar tirmidhi yake cewa mutane sun nemi in yi sharhi in yi rubutu yake to amma ga wasu mutane ko mahasada kullum su suna farautar laifin suna dakona suna cin dunduniya da suna bin diddigi na ya ce amma an ba haka ba ai ba na wani buri ba na wani abu da nisa a gaba in banda mai yada ilimi din da rubutu din wanda fashi kaga 543 ya bar duniya yake wannan magana an gane ba to haka abubuwa suke gudana haka abubuwa suke kasancewa yace lil misaqil ladhi أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء yace saboda alkawari wanda Allah ya yi riƙe shi ga malamai cewa dole ne su bayanin abin da yake na ilimi fi kaulihi cikin fadin sa cewa la tubayyinunnahu lin-nasi lalle ku bayyana shi wannan wahayi shi wannan sakon lin-nas ga mutane wala tattumunahu ba za ku ainihin ɓoye shi ba gane ba lalle ku bayyana shi a wannan kenan to kaga aya a farko Allah ya cewa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba kuma ka ambata musu lokacin da Allah ya riki alƙawarin waɗanda aka ba su littafi wanda za su shiga a saman farko sunan al-yahud yahudawa wanda aka ba su ne littafin attaura Allah ya ce da su latubayyinunnahu lin-nasi lalle ku bayyana shi wannan wahayi da ya kunshi attaura lin-nasi ga mutane wala taktumunahu ba za ku koye shi ba lalle ku bayyana shi ku isar da wannan sakon na wahayi da yake cikin shi wannan littafin ga mutane to kaga wannan bayani ne ake ga al-yahud al kitab to amma kaga ragowar malamai ma sun shigo ciki saboda ka'ida ce tabbatacciya ka'ida ce usuliyya haka kuma ka'ida ce tafsiriyya cewa al-ibratu bi umumin lafazi la bi khususis sada wato akan lura ne da fadin lafazi na aya ko hadisi ba wai mai sababin saukar aya ba ba wai mai sababin zuwan hadisi ba to da haka wannan aya ta gane duk da magana ce ake da ahlul kitab amma kuma ta gane dukkan waɗanda suke da wannan sifa ɗin, da Allah ya yi magana da su a kansa ita ce sifa ta ilimi to anan za mu ga a salon zance sai zanto salo ne wanda ana yin magana ne ga wasu mutanen da ba su nan labarinsu ake bayarwa wa iza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba wa Allah ya rike alƙawari na waɗanda aka ba su littafi kaga wannan magana ce ga wanda daina to amma wajen bayanin alƙawarin da Allah ya rika sai kuma aka dawo ana yin magana ga wanda yake gashi shine ne da tubayyinun na hulun nas wannan kaga sai zanto min babil hikaya li mukhatabatihim a gane ba kamar yadda Allah ce wa qabaina ila bani isra'ila fil kitabi لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا bani وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب مرجى منذر تر cikin littafi zuwa ga su bari isra'il kaga wannan labari a ake ba magana ga waɗanda suke ba sa nan amma sai cewa lalle za ku yi barna a ban wannan alqaba'ul kauni alqadar da fuskar hukunci na kaddara kaga sai aka dawo kuma ana yin magana da mutanen da suke gasu to wannan salo ne na Alƙur'ani, wanda ke girma ya zo kuma a kira'a ta al-imam eh, abu amr Basari, da kuma abdullah ibn kafir al-makki kuma ruwayatu shu'ba ويكفو أبي بكر بن عياش العاصم آه، بن أبي النجود الكوفي عاصم بن بهدلة وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابة ليبيننه للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فجيس ما اشتروا كأقول سيد أنتو أبي سمي سلام ينبذن سيد وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابة Allah ya rike alƙawarin waɗanda ya ba wa littafi cewa mai layu bayyinun na hulun nasu lalle za su bayyana shi wannan littafin da mutane wala ya tunu na ku ba za su koyar shi ba kaga sai zanto a salam yadda zancen yake a matakin farko an zane da kyau wannan ke to amma a wannan salon cewa la tubayyinun na lalle ku bayyana shi ga mutane to wannan dan aluna hukuncin ya gane gaba daya eh ku ma yanzu da ku ake kamar yadda aka nema ka tattare da su yace wala tawfiq wala tawfiqa illa billah babu samun dacewa ta tsora mutum akan daidai da tsora shi kan turba ta daidai illa billa, sai daga wurin Allah subhanahu ta'ala Allah shine mai datarwa shine mai tsora ka akan abin da yake daidai saboda haka dukkan waɗannan ababe da waɗannan bayanai ba za su yiwu ba ba za su samu ba ba za su tabbata ba sai in Allah ya ne ya datar da kai sai in Allah ya datar da kai subhanahu ta'ala idan ya datar da kai to sai ka samu tsayuwa ka samu tabbatuwa kan haka ne eh, shi yasa a kodayaushe ake neman dacewa Allah subhanahu wa ta'ala da neman ya tabbatar da kai akan abin da yake da shirya kamar yadda ya ga cikin sahih muslim hadisin Aisha radiyallahu anha wannan manzo Allah bin addu'a Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir samawati wal إيه؟ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف ديني لما تلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاو إلى صراط المستقيم حكى الله لدى تروى في ذوى قريش وما هكا هذا التكين سيد مسلم مسند الإمام أحمد بن هنبل da jami'i tirmizi hadisi ta hanyar sahabai da irin su annawas bin san'an irin su abdullahi bin amr bin as irin su aisha din radiyallahu anha wa an sahabati ajma'in da dai jama'a min sahaba manzo Allah ya kai addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyarka kan addininka kuma Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif eh qulubana ko kalbi eh ai qulubana ne yazo ko kalbi kalbi ba qulubana eh eh sarrif qulubana ala ta'atik wa ilah ila ko ala eh ila ya mai jike zukata ka juyar da zukatan mu zuwa ga ba'arka ila ba'ad zuwa ga ba'arka to kaga haka za a yi ta addu'a ana ta neman Allah datarwa da kuma tabbatarwa akan dide shi yasa abubakar ne siddiq kamar yadda zuwa a kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi bi isnad sahih ya kai wannan addu'ar a sallar magariba a a ta ƙarshe rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya Allah ubangiji mu kada ka karkatar da zukatan bayan ka riga ka shirye da mu ka ba mu rahama da yare ka domin kai ne mai yawan kyauta subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da yake wajibi akan kowane mutum domin yin haka daga cikin ababen da zaka samu na amfani shine zai kore maka rubuwa da kai an gane ba zai kore maka girman kai sannan kuma zai kore maka wato ganin wasu wanda suka samu kansu cikin jarabawa wajen aikata ayyukan sabo kana ganin su a matsayin wasu mutane wanda suke halakakku batattu wanda hakan yana jin cewar shi fa yanzu ya bayi zuwa ga samun kansa a matsayin wanda yana ganin sama yake da suwa ne to kaga daga nan shaidan sai ya bata al'amarin mutum da wadai shi yasa kamar yadda ne cikin sayi musulun wani bawa mai biyayya ga Allah wani kuma yana aikata aikin sabo sai ce wallahi Allah ba zai gafarta ba nan da nan Allah sai ce wa yake rantsuwa a kai na cewa zan gafara ga wani ba to shi wannan na gafarta maka shi kuma na fata aikin sa wannan yana cikin sai kuma da ba a shiga cikin lamarin Allah tsakaninsa sa da ba. ya zo cikin sunani Abi Dawud shi ma wasu 'yan uwa ne guda biyu wannan in ya jama da wannan sai ta masa wa'azi sai karshe ce Allah ya turo ka ne a kai na? ka zanto mai kiyaye ayyuka na kullun ka ce wa'azi zaka to naki ƙarshe sai ya kusa ta shi ce wane dai ba zai samu rahama Allah ba zai gafarta masa to shi ma nan take irin waccan sai ta faru shi yasa bawa kullum ya zanto sahibul ikhtibat wa tawadu wal khushu' ma abocin da kai da hisinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ma abocin roƙuwa ba da a kansa to wannan shine ina ganin sai mu iya tsayawa nan tunda mun zo ƙarshen mukaddima gobe kuma sai mu tashi cikin littafi insha Allah ta'ala inda akwai wani abu na tambaya sai mu amsa insha Allah na'am eh. na'am na'am sun dawo irin yadda ake shekarun jiya na'am da an yi sun ci tsaye zai fara da na'am kamar ta wace fuskar fuskar ma'anonin nasa na'am a shi idan aka ce alhamdu shi ne godiya da yabo wadda ta kunshi da girmamawa ba sai wani abu na kyautata yabo gare ka a saboda kasancewa, shi wanda aka yi wa gogiyar ya cancanci haka domin abin da yake tare da shi na sifofi da suka hukunta a masu irin wannan gogiyar ne a gani? to amma idan aka ce a sana'u to shi wannan yabo ne wanda ya zanto sakamakon wani abu na ni'ima na alkhairi da ya zo daga ma'abocin wanda ka yi baɗin zuwa gare ka da fahimta to na shi ake cewa uku ka gane? ka fahimta? na? saboda jiyar da na kayi wannan kusan kwashin wannan a shekarun jiya eh. ba amma a jiya sai bayani ya dawo a kan hadisin na abu tsayara eh. wanda yake da cikin yadda Allah ke cewa Idan ba ya ga kan da zafin alami yake eh, a ah, menene mahallin shahid eh na'am shahid shine a cikin bayanan na'am a cikin bayanan kamar ban saba ba a samu tafsir tafsir na tsakanin wani mutum da wasu a an samu ba ba kuma ka saurara ba ai abin da muka faɗa shekaran jiya to shi muka maimaita jiya kuma shi ne maimaita maka a haka ne kai ka suna hmm. amma haka ne ko yau shi ne barekuwa to wannan shi ne alhamdu wannan kuma shi ne asana'u sannan sai babanci tsakanin alhamdu da almadafu shi ma kaga ya gabata yau to wannan shi ne نعم وعليكم السلام sai shekarar daga murya eh eh magana akan takalidi suna na ganin cewar idan mutum ya zan mukallari eh mukallid eh bai yi wa ya aiki da wani hadisi da ya zama shi sai ya saba mazabar da yake takalidi eh wannan magana a maganar da yake cewa idan mutum ya zanto mukallid da wata mazhaba ne ga mazahib to ana cewa bai yiwuwa ya yi aiki da wani hadisi wanda ya saɓawa abinda mazhabar take kai a wannan magana ba zai bace hakan ta a sake a mutukar ya zamana hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma babu wani abu wanda yake nuni na ainihin rashin tabbatuwar hukuncin da hadisi yake dauke da shi ya zanto ba ka bane sannan babu wani abu na at da zai shiga cikin sa na at an gane ba sannan babu wani abu wanda zai nuna batu na attaarut da ji wata fuskoki da za su iya bayuwa idan to su malaman wannan mazahaba abin da ya sa ba su ɗauki wani hadisin ba sun yi aiki da shi saboda samuwar wani abu wanda zai iya nuna cewa a rinjayar da wani dalili akan shi wannan hadisi idan ya zama babu abubuwa irin wannan to anan kai tsaye abin da yake wajibi shi ne mutum ya bi wannan hadisi matuƙar ya iso gare shi kuma ya bayyana gare shi ƙarawa to bin wannan hadisi shine bin mazhaba din kuma kamar yadda kowannen su abin da ya faɗa kenan al-imam abu hanifa al malik al shafi'i al ahmad bin hanbal duk suna da maganganu a kan haka cewa matukar eh, hadisi ya tabbata to wannan shi ne mazhabi na gane ba inda al-imam shafi'i inda al-imam abu hanifa kuma al-imam malik ke cewa kowane mutum akan iya karɓar maganarsa kuma a yi jifa ita in banda manzan al-sulam in banda manzan al-sulam in ji al'imamu ah, ahmad bin hanbal cewa ah, duk maganar da na faɗa to ku duba in ta dace da littafin allah da suna ku yi riko in ta saba ku yi ainihin jifa da ita waɗannan kaga su ne maganganu na ainihin al'a'imma wanda albayhaqi ya kawo maganganu wasu daga cikin alimamin shafi cikin manakibu shafi na albayhaki haka abu na ayyam ya kawo wasu daga ciki a tarzama da yiwa shi a shafi cikin fiyatul auliya haka in maka ɗauke shi ma alimamu mali bin anas za mu ga wasu mangarin nasa wannan ya kawo ibn abubar cikin alintika fi fada'il salasatil a'immatil fuqaha Eh, ya kawo su haka za mu ga irin su eh, littafin himan aka haka da kayan cikin ilamul a rabin alamin ko ka ce a alamul a rabin alamin ya koro a asabi saboda haka wannan shi ne abin da yake wajibi kuma shi ne abin da yake dole a waɗanda a imma babu wani wanda zai bar hadisun da Allah da kankan kawai da yake fita ra'ayinsa babu shi yasa shi kusa bi taimiyya cikin rafa'ul malam a a'immatul alam wanda yana cikin uh, majmu'il fatawa juz'i na 20 a uh, yake in ka duba shafi na 230 zuwa abin da ya biyo baya yake cewa waɗannan a'imma in ka ga hadisi ya ci karo da maganar su fatawarsu to akwai ababai guda uku ko dai ya zanto hadisin bai tabbata ba ta hanyar da ya zo musu hanyar ce mai rauni ba tabbatacciya ba sai zanto kuma hadisin ya zo ta hanya wadda ya inganta wani malamin ya sami shi ta wannan hanya za ka iya samun hadisi da hanyoyi da yawa ko kuma ya zanto yana ganin cewa a'a hukuncin da wannan hadisi yake ɗauke da shi a yi shafi ya zama masu uzuri nawa kenan biyu ko kuma ya zanto a'a yana gani wannan hadisin ba wannan matsalar manzo Allah yake yi ita ba to waɗannan uzurorin su suka bayar da asbab guda goma wanda ibn taymiya rahimahullah ya an bace su cikin rafa'ul malam عن الأئمة الأعلى اللي تاخذ رفع الملام عن الأئمة الأعلى انت تتكي هذا في ذنته مجروب نه bi harfin jar ifiken kuma kaso in kaso kuma ka ce littafin sa sai ka ce rafa'ul malam anil a'immatin a'lam eh eh zaka iya abin zaka take aikin sa in kaso kuma kaso sai ka iya bari a ah, to ah, wannan wannan wannan wannan wannan shine abin da yake abin kula shi yasa ɗaya daga cikin malamai-malamai na ƙarshe wanda suke bisa mazahari na al'imam abi hanifa rahimahullah yana da wata risalar huda yana bayani game da wannan imma inda ke cewa wa a alamin huda yi umaru da la yu'malu bi qawlina biduni nafsi yuqbalu fi idari akhdh bibin hadith وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وكذي أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مرجل سوى الرسول وشافئي قال لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فطلبوا فانظروا مقالة الهداة الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة لجمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي كذا أبن الإمام مالك بن أنس والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار سوى أحمد قال لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فطلبوا فانظروا مقالة الهداة الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة وكذا يواكي ما مبنى نسو دباتا كونا شين أبن ديكي لكم أبن ديكي تيرس تند أجمي بيان مي مذهب an gane ba idan ka gaba wata kungiya wacce ko wata dariƙa ko wani abin da ya shafi fati ko wani kolon ko wani abin da yake mai kama da ta a ijiti hadi ne abinda malami ya yi ijtihadi karkashin nassi sai tafi a kai wani shine mazhab amma idan nassi ne ya dogara shi ai mutum mazhaba ba ce kuma kun fahimta ba mutum eh, in an ce ba, to ana magana abinda malami ya tafi a kai ta fuskar ijtihadi da yayi yau ya cire hukunci cikin littafin Allah ko cikin sunan manzo Allah amma abinda yake nassi ne ya bi to na ga batun mazhabi kuma ba ba. kafinta fahimta shi yasa su babu wanda ya kira kan cewa mu yanzu mun ware kanmu ni abu hanifa ina da mazhaba ta ta hanafiya haka al-imam malik haka al-imam shafi haka al-imam bin hanbal da wannan sunan al-mazahib al-arba'a wanda suke al-mashhura kuma wanda suke tabbatattu al-muttaba'a wanda suka zanta su aka fi yawan bi a duniyar musulunci gaba daya to wannan shi ne wallahu a'lam malik ba nan magana Eh. da eh. a yi wane eh, ibn sha'ban haka ne ah, yana da ta ba a lissafa littafin sa na da kusa nuna da eh haka eh ina kusan akan matsalolin ko na hadisi eh haka eh kwarai kuwa to ana samun wannan kwarai to wannan shi ne والله ah. بارك الله فيكم شكرا جزيلا هذا القدر